الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله wanda ya shimfiɗa muku ƙasa ya sanya ta a bar takawa kuna taka ta da ƙafafunku kuma ya sanya muku hanyoyi a cikin duwatsunta da kwarinta ko kwa gane hanya da ita cikin tafiye-tafiyenku